daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa wani bincike ya gano cewa an tafka kurakurai a wani samaman da wasu dakarun amurka suka kai a yankin tongo tongo na jamhuriyar nijar wanda ya yi sanadin mutuwar mutane hudu daga cikin dakarun amurkan sannan har ila yau a jamhuriyar ta nijar malaman addinin islama sun kalubalanci wani kuduri da ke gaban majalisar dokokin kasar wanda suka ce yana kokarin sauya dokar rabon gado da kuma tsarin daurin aure a kasar Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya kafin mu je ga waɗannan rahotanni. Eh, assalamu alaikum. Bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya amma har aka kai ƙarshen taron jiya Alhamis kasashen ba su cimma matsaya akan ƙaddamar da yarjejeniya akan yanayin da aka kulla a Paris ba. sai dai an sake tsaye da watan satumba a matsayin lokacin da za a sake wannan tattaunawar a bangkok har na tsawon sati guda kasashen 197 ne suka sa hannu a wannan yarjejeniyar ta da tsaye da watan disamba a matsayin lokacin da kasashen za su fara aiwatar da yarjejeniyar ta paris to amma hakan ba ta samu ba ba shakka wannan rashin cin matsaya da ba a yi ba ya zama wani babban barazana ga ayyukan shekaru uku domin kammala yarjejeniyar ta paris wanda aka kulla a shekarar 2015 da ta tanadi takaitar da gubatar wato gurbatar muhalli a kusan dukkan kasashe wanda shine irin na farko da za a rage dumamar yanayi da ma'aunin digiri celsius kasa digo biyu kafin karshen karnin yanzu gaba daya ana iya cewa taron na bon ya samu tafiyar hawainiya domin ko kasashe irin su china suna neman sake wata sabuwar yarjejeniya game da matsayar da aka cimowa a paris daga yau juma'a ne amurka ta takaita wa jami'an diplomasiyyar kasar pakistan yin tafiye-tafiye kamar yadda jakadar kasar aziz chowdhury ya faɗa wa wannan gidan rediyon yana cewa a nawa ra'ayin wannan shawarar ta saba ambasadan ya yi wannan furuncin ne sa'ilin da yake magana da sashen urdu na wannan gidan rediyon ya ce kamata ya ce kasashen biyu sun kusanci juna domin tattaunawa amma ɗaukar mataki irin wannan ba zai haifar da kyakkyawan sakamako ba daga ƙarshe sai dai a waje ɗaya ma'aikatan harkokin wajen na amurka ta ce ba ta da wani abin da za ta yi game da wannan lamari domin ko tun farko ta ce tana da ikon kakabawa wasu sharuɗa da ke da nasaba da tafiye-tafiye a ƙarƙashin dokar tafiya a ta shekarar 1982 sai dai ambasada chauri ya ce ba ga bisa dukkan alamu akwai wata ɓoyayyen manufa a cikin wannan shawarar da amurka ta ɗauka. Ƙasar Turkiyya ta soki shugaban Amurka Donald Trump daga kausar lafazi a kan shawarar da yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar Iran game da shirinta na nukiliya. Shugaban na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi gargaɗi kan irin mummunar abin da ka iya biyo bayan janyewar da Amurka ta yi daga cikin wannan batu da da masu kula da al'amuran da kan je su komo na cewa Turkiyya na iya samun kanta cikin wani sabon rikici da ka iya barkewa tsakanin Amurka da Iran ɗin. erdogan wanda ya tattauna da tawayan tarho da takwaran aikinsa na iran hassan rouhani a ranar laraba majiya daga fadan shugaban kasar ta turkiya na cewa erdogan ya jaddada goyon bayansa ne game da wannan yarjejiyar ta nukiliya da aka cimwa da kasar ta iran kana yana sukan shawarar da trump ya dauka a kan wannan lamari yanzu haka da turkiya na daukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira 'yan gudun hijirar syria har su miliyan uku kuma fatar su shine ganin an kawo ƙarshen faɗar da ya rabo su da mahallansu domin su koma gidajensu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc shugaban kasar sudan ta kudu salwaki ya sallami gwamnan babban bankin kasar shi da mataimakinsa na farko ba tare da bada wani bayani ba a ranar laraba ne shugaba ki ya ba da wata sanarwar dokar da ta cire gwamnan na babban bankin kasar otman rago a jack shi da mataimakinsa dia tong ngo daga mukamansu sai dai wani masani tattalin arzikin kasar ta sudan ya ce sauke waɗannan mutane daga mukamansu ba zai rasa nasaba da rashin hubbasansu ba ne wajen ganin sun farfado da tattalin arzikin kasar da ke durkushewa wata majiya mai tushe daga babban bankin kasar ta tabbatar wa wani shirin da ake gabatarwa a wannan gidan rediyon turanci da ake kira south sudan in focus cewa ba shakka an samu canjin shugabanci a wannan bankin sai dai sakataren yada labaran shugaba ki week a ateni bai ba da cikakken tabbacin wannan canji ba ya ce bai ga wannan dokar ba tukunna a saboda haka ba zai sharhi a kan jita-jita ba ya ci gaba da cewa idan har akwai wata dokar da shugaban ya fitar game da sauke gwamnan babban bankin kasa to wuri na farko da za a fara jin wannan labarin shine gidan rediyon tarayya na kasar ta sudan akalla mutane 40 ne suka mutu sakamakon rushewar madatsan ruwa a kasar kenya a ranar laraba bayan an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya wannan ruwan ya share gidaje da dama da gonaki tare da tsayar da harkokin kasuwanci bayan dam ɗin da ke solai kilomita 180 arewa maso yammacin nairobi ya yi ambaliya ayan indegwa wanda ya ga yadda lamarin ya faru ya faɗa wa sashen swahili na murya amurka cewa adadin rayukan da suka salwanta na iya zarta abin da aka da rahoto a kai domin akwai mutane da dama da har yanzu ba san inda suke ba ya ce akwai 'yan sanda da sojoji da ma magina masu suna wannan wurin domin ganin sun kwashe abubuwan da suka toshe hanya da da neman mutanen da suka bata gwamnatin kasar kenya ta faɗa a ranar laraba cewa sakamakon wannan ruwan sama ya yi dalilin raba mutane da yawansu ya kai 220 da muhallansu. Ladan Ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani bincike da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta pentagon ta gudanar ya gano cewa ba a tsara samaman da wasu dakarun amurka suka kai a yankin tongo-tongo a jamhuriyar niger da kyau ba kuma an tafka kurakurai abin da ya sanadin mutuwar hudu daga cikin dakarun na amurka a bara abdulaziz adili turo ya haɗa mana rahoto a kai Masu bincike na dakarun sojojin Amurka sun ɗaura laifi kan bayanai da suka ce masu rudani da sabawa juna da suka janyo mutuwar sojojin Amurka hudu da kuma wasu sojojin ƙasar Nijar hudu a shekarar ta gabata a can jamhuriyar Nijar. Wani rahoto mai shafuna takwas da aka sako a ranar ya nuna cewa babu wata gazawa da ta zama dalilin kwantan bauna da 'yan bindiga masu alaka da 'yan ISIS suka kai ranar hudu ga watan Oktoba na shekarar 2017 a kusa da ƙauyen Tongo Tongo mai tazarar kilomita 200 a arewa da yammai babban birnin ƙasar Nijar. A maimakon haka rahoto ya yi nuni da cewa an tafka su kurakurai da suka hada da cewa dakarun sojojin Amurka su goma sha biyu da ke aikin tare ba su samu izini ba daga manyan kwamandoji shugabannin su don su bi sojan Nijar wajen farautar Dundu Shefu wani babban jigo na kungiyar IS da ake zaton yana yankin. sanadiyar haka ne jami'an gwamnati suka ce dakarun amurka watakila ba su samu dama ba wajen yin binciken al'amarin ba balle kuma har su shirya wa abkuwa cikin fagen famar rahoton kuma ya ba da bayanai yadda abubuwan suka lalace bayan da tawagar haɗin gwiwar dakarun ƙasar amurka da niger suka fuskanci ƙalubalen hare-hare bayan tsayawarsu a ƙauyen tongo-tongo don ƙara samun kayan aiki A cewar masu bincike na Amurka wasu 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai da yawansu ya kai ɗari ne suka kaiwa dakarun harin. Ba tare da ɓata lokaci ba dakarun ƙasar Amurka suka sanar da sansanin su da ke Nijar game da harin amma ba su nemi taimako ba har na tsawon mintoci 33. dakarun sojan amurka da saka rasa rayukansu a cikin wannan artabun sun hada da saja la david johnson tare da staff sage brian blake da Jeremiah Johnson da kuma Justin Wright. Akalla bayan mintoci hamsin ne dakarun ƙasar Faransa suka gaggauta suka isa filin cikin jiragen yaƙi domin taimakawa sojan Amurka inda suka ci gaba da yi wa 'yan ta'adda masu alaƙa da 'yan ƙungiyar ISIS barazana domin taimakawa wajen ba da agajin gaugawa ga sojojin Nijar da ke neman taimako. masu kula da bincike sun ce sun gaza ganowa ko 'yan ta'adda masu alaka da 'yan kungiyar isis sun sami wani tallafin daga mutanen wannan ƙauyen na tongo tongo har yanzu akwai dakarun sojan amurka tare da ma'aikata 'yan kwangila su dubu bakwai da ɗari biyar a afirka baki daya inda kuma ɗari takwas daga cikinsu ke a jamhuriyar nijar. To a gaida Abdulaziz adali Toro ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogona cewa karfe uku dare ne da minti kusan goma. Kafin mu je ga rahoton mu na gaba, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. madalla idan muka sake komawa jamhuriyar ta nijar kungiyar addinin islama sun nuna damuwa kan wasu sauye-sauyen da suka ce hukumomin kasar sun kudura aniyar aiwatarwa akan wasu batutuwan da suka ce sun saba wa addini cikinsu har da tsarin rabon gado da tsarin ɗaurin aure sai dai majalisar dokokin ƙasar na cewa ba haka lamarin yake ba wakilin muryar amurka a yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani bayanan da suka samu a kan wani kudirin dokar da ke shirin bayyana a zauren majalisar dokokin kasar Nijar ne suka ɗaga wa ƙungiyoyin addinin Islama hankali saboda haka suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa domin jan hankulan 'yan majalisar dokokin kasa a game da illolin da ke tattare da wannan tsari kamar yadda za a ci daga bakin Sheikh Shitu Isa. Mun taru akan wani kuduri da kuka gani mai lamba 28 wanda ya to da tsari na cewa idan aka samu wannan tsari hannu to daga yau notar ne zai rabon gado idan mutum ya yi wasiya matsayin shi na musulmi notar ne zai kula da rubuta wannan wasiya in ba notar ya kula da ita ba kenan a ka'ida ba ta da aiki to mu ko a musulunci addinin ya tsara mu rabon gado Allah ne ya raba da kai shi ce manzo Allah shi isar sannan muka sake ganin cewa a ƙarshen wannan tsari ya hito da wani abun da ke babban mamaki cewa kulla aure maimakon ma a ce kulla armi ko ɗaura aure yadda aka sani a musulunci sa ce ne ta aure notar ne zai kula da ita to wannan abin ya tada malamai hankali sannan kuma nutar na iya ba ɗan da ba ɗan da aka samu ta hanyar aure ba alhali Allah hana shi gado manzo Allah hana shi gado kuma shi nutar kowa san cewa biyan shi za a yi kenan za a ɗibi su abubuwa cikin kayan marayu sai muka kalamin cewa akwai wata dala ƙarshen ƙadago shugabannin addinin islamar sun ce za su ci gaba da binciken takardun sabon kudirin dokar aikin a kawon kotu wato noter ta yadda za su zakulo dukkan wasu ababen da suka saba addini don ganar da 'yan majalisa a kai abubuwan duka muna ga kamar ai sai abubuwa da dunkule kaga can farko da aka tudo wani tsari sai aka ce babu tsarin gado ciki amma kaga da abin tahiya ta tahiya sai mu ga wasu abubuwa na hitowa ɗaya bayan ɗaya wannan ba shi kaɗai bane za mu zama mu dibi kundin gaba ɗaya kuma mu hito bayanin abin da cikin su saba addinin mu jin waɗannan ƙorafe korafe na malaman addinin islama ke da wuya majalisar dokokin ƙasa ta kira wani taron haɗin gwiwa da shugabannin ƙungiyoyin musulunci inda a ƙarshe aka kira abin rashin fahimta mai nasaba da rashin tuntuɓar juna in ji honorable Rashid Bukari mamba a kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin doka wato kaji. Ba ta yiwa ba mu yi abin da zai yi bata musuluncin mu tunda kamar ridda ce in ma mun kai wani abu wanda wani ashe kenan su mallaman su kankan sun zo ga doka nan ga hannunsu sun bincika sun wan farfon mun musu explique sun ce eh abun yayi kenan babu wani matsala amma in sun ce akwai ya nan bai su gire da shi sai a yi wadda gayuwa. sai mu gyara mu hidda wurin da bai yi ba na nemi jin ta bakin malaman da suka halarci wannan tantaunawa sai dai suka ce sai bayan sun yi wa takwarorinsu bayanin abubuwan da suka ji daga bakin 'yan majalisa za su fitar da sanarwa a hukunce sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to yanzu kuma ga shirin kallabi Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau mun samu bakuncin malama Rakayya Aliyu daga Jami'ar Bayero da ke Kano. A hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, matashiyar malamar da ke matakin dakta yanzu ta ce matasa su dage don ganin sun cimma burinsu akan kyawawan abubuwa. Da farko ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. To labarin Rukayya dai ba wani mai yawa ba ne. Na yi primary school ina a Bauchi, na yi secondary school a Azari. Eh sai ban samu admission direct for degree ba, sai na zo na yi professional diploma a BUK a Mascom. Da wani course kika nema da farko? Mascom. Na ma can Mascom nake so. To ya aka biki samu ba um, biki ci jam ba ne ko ko gaga? Eh ban ci jam ba. abin da ya faru kenan sosai na ga maimakon na zauna a gida sai aka ce ai ana wata diploma shekara daya professional diploma sai na yi da na yi Allah ubangiji sai ya taimake ni sai ji labarin a idan kai wannan diploma din Maiduguri University of Maiduguri uh, Mascom suna bada admission sai kawai na yi applying Allah cikin ikonsa kuma sai suka bani level 2 so kin ga ban bata wani lokaci ba yawwa wani yadina da ban samu ba faskiya sai Allah ya taimake ni kawai sai aka bani level 2 sai na gama a Maiduguri an fuskanci gwagwarmaya yayin da ake karatu ito eh, ba ɗalibin da zai ce bai fuskanci gwagwarmaya ba gaskiya kowane ai da irin tasu gwagwarmaya da ya fuskanta eh to ni dai gaskiya gwagwarmayar ba wani abu bane kawai ina iya cewa maybe yadda na kwallafa raina hmm. in achieving abin da nake so na achieving ban yi engaging a social activities a makaranta sosai ba karatu zalla kala eh gaskiya <laughs> gaskiya hmm. ana kiran mu yan boko addini amma alhamdulillah ban samu lokacin yin wani abu ba hmm. ba cin bokan kuma alhamdulillah na ga ya min amfani saboda ko da na gama ni ce na imagine best student kuma dama daily trust suna bawa um, graduates in mascom da suka yi graduating as best students sai Allah ya taimake ni suka bani suna bani kuma sai na fara masters din da na aikin jarida shekara uku da daily trust na fara abuja suka da ni kano sai na samu masters ina gamawa Allah ya taimake ni sai bayero suka dauke ni koyarwa to ina kuma zuwa bayero ba ɓata lokaci sai na fara PhD na to alhamdulillah kuma cikin kankanin lokaci Allah ya taimake ni na yi na gama Ya san kammala kin zama doctor alhamdulillah to da kika fara koyarwa ya kika tsinci kanki koyarwa abu ne da yake ban sha'awa tun fil azim because mahaifina koyarwa ya yi yauwa malami ne don haka na tashi ina da sha'awar abin hmm. to ko da yanzu kuma da muna makaranta ina irin tutorial tsinan da hmm. ake da sauransu duk mutum na yi so da eh to da na zo gaskiya gaskiya ba zan ce ban eh, kisan sabon abu hmm. ba zan ce dai ban ji wani iri ba amma gaskiya ni ban samu wani kalubale ba saboda dama abin da nake so kenan kuma Allah ya taimake ni na samu kaina a takaice ke duk abin da kika sa a gaba sai kin cimma gaskiya to yanzu me burin ki to babban buri na yanzu a rayuwa mm. na kammala phd mm. shine allah ubangiji ya taimake ni na yi saukar alkur'ani masha allah banda fannin karatun bukon kuma kin kai aya kenan ko zaki kara gaba a to aya dai a ina so na dan tattaba wasu wajaje kamar ina so na yi ko da pgd ne a education mm. sai kuma idan zan samu na yi um, masters ko kuma wata diploma dai a a development communication to a sha'awar oh, ki zama farfesa <laughs> to ina kaɗa ni na na ce tun aikin ga professor abu ne wanda rubuce rubuce zan rika yi da mm. sauransu ba mm. wai in shiga aji a koyar mun ba ana taɓa rubuce a alhamdulillah alhamdulillah ina iya bakin kokari na ko rubuta ko presentations ko eh to ba zan iya cewa na rubuta ba rubuta littafi na wawai ni kai karan kaina ba amma na yi rubuce gaskiya da yawa na babba da a journals a a kuma da da textbooks wasu sun fito wasu kuma suna process ɗin fitowa kuma alhamdulillah a yanzu haka ma akwai um, journals da yawa kamar daga kudin nan bayan sun turo call for paper zaki ga sun kira ni personally dan Allah in contributing yawa so kin ga ai wannan indication ne cewa alhamdulillah na fara samun karbuwa ina labarin aure aure bai takura karatu ba to zan ce bai takura mun ba ni kamar abin ne gaba ɗaya ya zo mun a lokaci ɗaya yawa lokacin da na gama makaranta ina gama service na yi aure na samu masters na samu aiki almost at the same time eh kuma yanzu haka yara na biyu kuma gaskiya mijina has been very supportive because eh, duk a gidan aure na yi masters na yi kuma yi phd ina kuma kin ga ba wani break street ina gama masters na fara phd kuma alhamdulillahi dukkansu a cikin shekara uku to wace irin shawara zaki ba matasa musamman mata to gaskiya shawarar da zan ba wa matasa shine duk abin da mutum ya sa a gaba ya yi shi bilhaƙi da gaskiya ya ji tsoron Allah kuma ya zama cewa ya sa ma kanshi wani target da duk yadda zai yi cikin ikon Allah zai kokari ya cima burinsa. Jama'a ma sauraro, a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Baraka Bashir da ta yi hirar da Dr. Rukayya Aliyu da Mamis Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. to yanzu kuma sai sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken dutse mai aman wutar da ya yi amai a kwanakin baya na gab da ƙara yin aman wutar da zai cilla duwatsu sararin samaniya. gami da sakin iskar sinadarin sulfur dioxide. Labarin ya ci gaba da cewa masana ilimin kimiyya sun yi gargadi a tsibirin Kilawai da ke Hawaii cewa dutsen mai aman wuta na gab da yin tumbudin wuta wanda zai aika turnikin hayaki ya zuwa sararin samaniya har ma da cilla duwatsu masu girman kafa shida zuwa nisan rabin mil ta kowane bangare. hukumar binciken duwatsu masu aman wuta ta hawaii a nahiyar amurka ta ce babban hadarin da wannan lamari mai tsoratarwa ka iya haifarwa na farko shine baraguzan da dutsen ka iya yin watsi da su da kuma toka amma masanan ilimin kimiyyar ba su da tabbacin lokacin da dutsen zai yi aman wutar gami da tsayin lokacin da zai ɗauka ko kuma girman hadarin da ka iya faruwa sai mu koma jaridar ni New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Giuliani ya bar ofishin lauyoyi a yayin da hankula ke daɗa tashi sakamakon magana da ya yi a kan Trump. Labarin ya ci gaba da cewa lauyan musamman na shugaba Trump, Rudolph W. Giuliani, ya bar aiki a ofishinsa na lauya babu zato babu tsammani makonni kaɗan bayan ɗaga hankula da tsokacin jama'a a watan da ya gabata ne dai mr giuliani ya ɗauki hutu daga ma'aikatar mai suna greenberg Torre, ɗaya daga cikin ma'aikata mafi girma da ke wakiltar mr trump amma ma'aikatar lauyoyin ta ba da sanarwa a ranar alhamis ɗin da ta gabata cewar ya daina aiki da su sai jaridar the washington times jaridar ta rawaito labari mai taken gina haspel ta ce ba za ta bari a gudanar da azabtarwa ta musamman a cia ba gina haspel wacce shugaba trump ya zaɓa ta jagoranci ma'aikatar leƙen asirin amurka ta cia ta fito ne daga ayyukan leƙen asiri na ɓaddakama wanda a baya ake zarginta da azabtar da waɗanda ake tuhuma inda ta yi wa 'yan majalisa alkawari a ranar larabar da ta gabata cewa za ta yi iya bakin ƙoƙarinta domin hana maimaita tambaya da azabtarwar da ta biyo bayan 9-11 sai jaridar the washington times jaridar ta rawaito labari mai taken kim ya saki amurkawa uku yayin da fadar gwamnatin amurka ta white house ta yaba da wannan kokari na koriya ta arewa jim kaɗan kafin shirin haɗuwar shugabannin ƙasashen biyu labarin ya ci gaba da cewa koriya ta arewa ta saki amurkawa uku da take tsare da su a gidan yari inda ta danka su a hannun sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a pyongyang ranar larabar da ta gabata a wani yunkuri da ke nuna kyakkyawan zato a shirin haɗuwar shugaba kim jong un da trump Trump ya ba da labarin ne a shafinsa na Twitter da safiya inda ya ce Pompeo na tafe da mutanen uku an karɓo su daga hannun gwamnatin Koriya ta Arewa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazar Ahmad Hausawa, sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. Ta yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura. Salamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka suna na Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau ina so na mika saƙo da kuma shawarwari ga cewa ɗanmu na garin Fataskun da cewa ya kamata a duba irin harin da lambatocinmu suke ciki saboda damuna ta zo irin wannan idan ruwa ya zo mutane ana samun matsaloli da yawa lambatocinmu da ya cika su cikakata don haka da ke ba cewa mai shawara da kuma sauran 'yan unguwanni da ya kamata a tsaya a yi aiki a duba irin hali da lambatocinmu suke ciki kuma duk shekara irin wannan cushewa tana jefa mu da shiga wasu halaye na kunci. Salamu alaikum muryan Amurka mai magana hannu daga Labuwa daga nan kadan Labuwa jihar Bisa jamhuriyar Nijar. a kone a tashi ba wuya nan da kwanaki kadan musulmin duniya su shigo cikin watan azumi to domin watan azumi allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu nijar da najeriya ya kawo mana kwanciyar hankali ka samu nijar da najeriya amin sun amin na gode mai magana da kadan labuwa daga nan kadan labuwa jihar bisa jamhuriyar nijar salamu alaikum sashen hausa na murya amerika ni ne kuma mai cajin hansar tara shanu olodo ogun state nigeria kan alhaji sallah da siddiqu mai sai da kayan tireda olodo muna nuna farin cikin mu game da gwamnatin najeriya akan umarnin da ta bada na rufe kodin masu sayar da kodin saboda lallai wannan kodin din matasa na najeriya da suke amfani da shi gaskiya yana gurɓata rayuwarsu ne ke sa su su shiga halin maye su kama eh, shaye-shaye su kama sace-sace abubuwa dai ga sunan fadace-fadace ne wannan abin duka bai dace ba Assalamu alaikum zai magana Muhammad Awal Babayyar shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya ta Najeriya ku ka sako na ga shugaban yan sanda na Najeriya wannan kanye doka da yake kai kaman ba kaman ba ba dan sanda ba in dai shugaban kasa zai baka umarnin ka tafi kuɗi ka zuwa majalisa ta gayyace ka a duniya sai ne amfanin sa rigar jami'in tsaro yaro ne na kasa da kai zai koyi da kai da irin wannan irin hali naka sai magana Muhammad Awal ba iya shi karamar kuma toro cikin jihar Bauchi Najeriya gode yanzu kuma sai labarai a takaice. bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda majalisar ɗinkin duniya ta shirya amma har aka kai ƙarshen taron jiya alhamis ƙasashen ba su cimma matsaya akan ƙaddamar da yarjejeniya akan yanayi da aka kulla a paris ba sai dai an sake tsaye da watan satumba a matsayin lokacin da za a sake wannan tattaunawar a bangkok har na tsawon sati guda daga yau juma'a ne amurka ta takaita wa jami'an diflomasiyyar kasar pakistan yin tafiye-tafiye kamar yadda jakadar ƙasar. isaac chahori ya faɗa wa wannan gidan rediyon yana cewa nawa ra'ayin wannan shawarar ta saba madadin ambasadan ya yi wannan furucin ne sa'in da yake magana da sashen urdu na wannan gidan rediyon ƙasar turkiya ta soki shugaban amurka donald trump daga kausar lafazi kan shawarar da yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar iran game da shirinta na nukiliya shugaban na turkiya recep tayyip erdogan ya yi gargadi akan irin mummunar abin da ka iya biyo bayan janye wadda amurka ta yi daga cikin wannan batu da da masu kula da al'amuran da kan je su komo na cewa turkiya na iya samun kanta cikin wani sabon rikici da ka iya barkewa tsakanin amurka da iran shugaban kasar sudan ta kudu salbaki ya sallami gwamnan babban bankin kasan shi da mataimakinsa na farko ba tare da wani bayani ba a daren laraba ne shugaba ki ya ba da wata sanarwar dokar da ta cire gwamnan babban bankin kasar otman rago a jack shi da mataimakinsa dia tong ngo daga mukamansu sai dai wani masanin tattalin arzikin kasar na sudan ya ce sauke waɗannan mutane daga mukamansu ba zai rasa nasaba da rashin sansu ba ne wajen ganin sun farfaɗo da tattalin arzikin kasar da ke durkushewa masu haro da aka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun allah da wasu sabbin rahotanni idan ana so a sake sauran wannan shiri na ma waɗanda suka gabata ko kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com in za madadin shila dan ibrahim ayawa da solomon abo sai kuma john ellison mahmud lalo ke cewa mu lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum